Assalamu alaikum masu sauraron mu. Barkamu da sake kasancewa da ku a cikin cigaban labarinmu. Mai suna mijin biyu zuwa. Lokacin da aka fara ruwa mai yawa duk da bana ganin hanyar da kyau, amma na gane ba hanyar da muka fito ba ne muka bi yanzu. Ɗan kallon shi ne ya ce kada ki damu zan ɗauki mutumi ko ne. Zan ɗauki mutum ne Kar ki damu, zan ɗauki mutumin ne. Ya gama mitin ne direba kuma ya kai Nafisa Nasarawa bai dawo ba. Ban ji daɗin jin hakan ba, sai dai ba yadda na iya kuma a wani ma wani ma'aikata muka shiga ya tsaye da motar da sauri ya fito shiga motar, ni kuma na koma baya. Kamar bana cikin motar don ban yi magana ba sai faɗa yake wa Yusuf, wai ya daɗe bai zo ya ɗauke shi ba, ya ce kan wani aikin da ka sa kanka can. Ya haba taimako ne fa dai ka san an ce a taimaki mata ai a duk sanda suke. Ga buƙatar taimako cikin tsawa ya ce ya ishe ka Yusuf enough. Ya faɗa da ƙarfi yana dafe kanshi da hannun shi ɗaya. Nan zan sauka na ce a daidai lokacin da yake dafa kan nashi da alama bai san da ni a cikin motar ba ma sai a lokacin. Ɗan juyawa yana kallona da mamaki a fuskar shi sai kuma ya juya yana kallon Yusuf ɗin. Na sake faɗin a nan zan sauka na ce fa. Na ce ma Yusuf ya juyo Na ce ma Yusuf, ya jiyo ya ce a cikin ruwan nan za ki sauka ka a ina za ki samu abin hawa. Ya ce kada ka damu, ai zan samu idan na fita. Ya ce to bari in ɗan ƙarasa da ke inda zaki saurin samun abin hawa. Ya faɗi shi ma fuska a dake da alama ya jawo cin abin da ya mace a lokacin. Ƙarasa da ita ka ajiye ta, ya ce ba tare da ya kalli kowanmu ba. Ya magana, dama ba sauke ta zan yi ba ai, sai na kai ta inda na ɗauko ta. ba wanda ya sake magana a mota har bakin gidan ya tsaya da mota lokacin an ɗan rage ruwa sosai amma ana ɗan yi kaɗan kaɗan ya ce ashe yajiyan an mata rasuwa ne ina fita na je yana faɗa ma nan. na gode yi yusuf a gaida gida da mutanen gidan allah ya ƙara rufe asiri na fice daga cikin motar abina ban tsaya ba don ruwan saman bai hana ni tafiya ba ban tsaya ba don ruwan saman bai bani bai bani lafiya idan ya buge ni. Sai dai ban tsira ba ina fita ruwan ya sake sakowa da ƙarfi da gudu na ƙarasa ciki. Sun kama hanya ya dubi Yusuf ɗin yana faɗin wata hajiya aka yi rasuwa na ce. Ya ce hajiya mama mana hajiya mama na hajiya mama nawa kake nufi ita yanzu wannan yarinyar ke faɗa min. Shiru ya bai sake magana ba sai zuwa can ya ce sai zuwa can ya ce Wata ce ma ta rasa a Zariya din? kana son sani kake ɗaure fuska haka. Tsaki ya sai ta ce bari in kira jiya din in ji. Har ya ɗauko waya ya fara duba lambar mama din sai kuma ya ɗago ka ya ce kana da lambar wannan yarinyar kamar in kira ta. Me za ka yi da layinta kuma? Yarinyar da ba ta da tarbiyya? Ya ce malam idan za ka bani ka bani kawai ba dogon zance nake so ba. Ya ne shi kamar ba da shi yake magana ba sai zuwa can ya ce ana son a yi maka gata kana wani jiji da kai wannan jiji da kai ɗin ba zai kai ka ko ina ba a zike ce nomba da ce ka bani kada ka faɗa min wata magana da zai ƙara ɓata min rai bayan wannan har sai da ya kai shi har sai da ya kai shi bayan gidan shi ya ajiye shi zai fito ya miƙo mai wayar shi yana faɗin ga lambar nan kamar ba zai karɓa ba sai kuma ya daure ya karɓi wayar ya kwashe lambar ya miƙa mai wayar ya shige kos Ya mika mai wayar ya cike sai an jima bai ce da shi ba, shi ko murmushi ya yi ɗan bigi tiyarin motar shi, ya juya ya fice a gidan. Nafisa zuwa ce suke tafa da ƙawarta nan cikin garin Abuja sun fito sun fito Nasarawa State ganin wani malamin a can dai. Wani malamin a can da ta da taima mijin ƙarya za su duba wata aminiyarta ne. Bayana ta zuwa ba duk inda take so shi yasa take samun yin yadda ta so a gidan. Dan shi kwata-kwata bai ɗauke ta da irin wannan halin ba na matan da ke shige-shige. A hankali suke magana yadda a hankali suke magana yadda san driver ba zai fanshi ba zai ji me suke cewa ba. Tuki ya mayar da hankalin shi ga hanya ne amma kunnuwan shi kuma yana gare su. Nafisa ke faɗin kin san Allah wannan sakawa zai yi min aiki da ku. sakawa zan yi min aikin da ko uwar shi ba zai iya daga ido ya kalla ba balle wata mace dan na ga alama wannan arnan ya dan iya aiki sosai dan su malam dan ko su ma su malam ba sa aiki irin wannan sai sun kawo maka Allah kusa kafin su duba maka kukanka su ba ƙawarta ta ya mutsa baki ta ce ke ma kika san su domin kai ke ma kika san su kike damun kanki Nafisa mijin da ko a yanzu a hannunki yake wanda kika sa ya kori uwar ƴaƴan shi kuma ka zauna lafiya me ya kuma yanzu zai wani ɗaga miki hankali ba fa ya kallon mace sau biyu a yanzu hakan ba a nan matsalar yake ba suwai ba wannan aboki nasa da suke kamar tagwayen sharri ɗan iska mara zuciya na yi kora da hali na yi na fili amma ya liƙe kamar kaska kina ganin ko bai yi niyyar yi ba shi bai iya ɗauko mace ya kawo mai ya ɗauko mace ya kawo masa komai. komai tsiyarsu fa ba kya taɓa gane sirrinsu da shi da shi to ai yanzu ba ta shi ba ta shi zaki ba tun da shi kin riga da kin same shi a hannu ko sai yadda kike so da shi yanzu akan wannan abokin nasa za ki koma ki san yadda kika kika raba su gaban sani driver ne ya faɗi har yana ban kauce hanya dama yana zargin gidan da ya kai su ɗin ga zargin shi ya zama gaskiya har ana bata raba ogan nasu da aminin shi wanda ya sa in ta yi wanda ya san in ta yi nasarar yin hakan ta gama da ogan nasu kenan gabaki ɗaya tunda shi kaɗai ne dama ya saura yana sa shi a hanya yanzu murya ta yaje ta daka mai tsawa ya kula da tukin da yake yi ya duba hanya mana ya ce hajiya rami na kaucewa shi ya kawo hakan suwaye ba ta yi mata raɗa su bar maganar su bar maganar har su sauka kada ya ji abin da suke ƙullawa. sai suka ɗauko wani sabon hira sai kuma ta ce malam sani kenan Dama ina son magana ta sirri da kai sai dai magana ce ta taimakon juna da ni da kai. Ya ce ajiya wani taimako kike suna da shi? Ta ce sirri ne kuma amana a tsakaninmu da kai. A matsayina na matar oganka kuma wanda ya san wasu abubuwa nawa. Idan kuma ka ba za ka iya taimaka min ta wannan hanyar ba, to za mu haɗa dil da kai in dinga biyan ka akan aikinka. Ɗan juyawa ya ɗan kalle su zuciyar shi ya tabbatar mishi da cewa wani abu mai mahimmanci za ta saka shi mata. da ya shafi ogan nasa. A fili ya ce ajiya faɗi buƙatar ki a shirye nake da in aiwatar miki. Matan bai fi ƙarfin iyawata ba. Marmashi dai ta ce ai ba wani abu mai wuya ba ne zan saka kai. Oganka nake son ka sa ma ido. Dan Allah duk wata mace da kaga yana huɗa da ita a bayana har sun shaƙo a su banda har sun shaƙo a su ka sanar da ni ni kuma na yi maka alƙawarin duk wata zan baka dubu biyar bayan wanda mai gida ke baka Ya ɗan dariya yana shafar kansa ya ce Hajiya idan wannan ne kar ki ji komai a ranki. Na yi miki alkawarin ko gaisawa da wata na ga yayi wacce ta gaishe ni ba zan faɗa miki. Suwaiba ta ce da kyau ɗan gari dama ai na faɗa miki babu abin da kuɗi baya bayarwa. Ke buɗe bakin jakarki ki ga aiki da cikawa kawai. Da sun san zuciyar Sani direba da ba su furta komai a gaban shi ba don nasiya jiya mama kullum suke je kullum suka je Kaduna ta ya shiga gaida ta dan Allah ga amanar yaro na nan na baka Sani ko ba kuma yanzu mun zama ɗaya da kai tunda ana wuri ɗaya duk da matsalar da ke damuna a lokacin bayana ni tashi in girka wa kaina abin da zan ci ba lokacin bayan na gama ne na fita da kayan da na yi aiki Na wanka na shiga bayi na watsa ruwa na masu zafi. Ina fitowa daga bayi ne muka yi kitibus da Zara da ta shigo ɗakin nawa a lokacin, wanda alama ya nuna yanzu ta dawo daga cikin gari saboda ledar da take ɗauke da shi a hannunta. Na san ki ɗin ɗakinta ta zo ɗauka tana sanye da wasu kaya da ya matse mata jiki sosai. Kin dawo? Na ce mata, E, kin gani sai yanzu na dawo wallahi. Inda ki ɗin yake na nuna Na nufa na ɗauko mata na miƙa mata leda ɗaya ta ajiye min daga cikin ledojin da ke riƙe a hannunta. Na ce la da kin ɗauka wallahi na faɗa miki ai ba na son komai daga irin abin da kike dawowa da shi. Limshe idan da ta cike da jin takaici na ta ce na sani amma wannan ba inda kike zato na samo shi ba ne. Saƙo ne da na samu an kawo min daga gida. Na ga idan na bar shi ma a hannu a hannuna ba ci zan yi ba shi yasa na ce bari kawai in miƙa miki. Leda na bi da kallo a raina na ce wato sakon da iyayenta suka aiko mata da shi bai da wani amfani a gare ta. Sai na maza da take bi kenan. Karɓar ki inda ta tabbata ɗakin na bita da kallo tana sanye da kayan da ya matse mata jiki sosai. Ga kitsan kan da ya sauko har kafaɗarta. Tsaki ne na shimfiɗa abin sallah na tayar da sallata. Na ina na koma na zingina da katifa ina jan casbi a hannuna. Wayata da ke gefe ya ƙara a lokacin. Lamba ne ba suna, na ɗaga ina mamaki waye mai wannan special number yake kira na kuma kusan kiran zai katse na ɗauka. Da sallama a bakina sai na ji shiru ƙara maimaita sallamar ne, wannan karan sai aka amsa min a gadarance. Kamar na so in shaida mai kiran amma na kasa canka. Shiru har lokacin na sake cewa hello, na ji an ce ina jin ki na ce wai waye ne please, koro number aka kira ne, ya ce ke, kina magana da Abdulsamad Abdulrahim ne. Na ce waye haka kuma? ba za ki sani ba don ba lallai ne ki sani ki sani don ba lallai ne ki sani din ne kai ta shafa wannan kuma ban da lokacin irin ku haka kuke kiran mutane don bata musu lokaci kawai ke ba na son rashin kunya da kika iya ki har a waya ma sai ki nuna wa mutane halin halinki ba wani abu ya sa na kira ki ba yanzu sai dan in ji wa ya rasa ajiya ta tafi zaria au ka ce min muskilin mijin buzuwa ne ni kam ina zan sani ka ji ka da wata magana ni za ka tambaya wa hajiya ta rasa kuma a arzike ce i e, dan a bakinki muka ji ta tafi zariya shi yasa nake son jin wanda muka rasa din ba wai na kira ki bane ki mun rashin kunya to ban sani ba kuma kada ka ƙara kiran layina ka ji na faɗa maka zan kashe na ce wai ma a ina ka samu layina ne ɗan fitina Wanda kika ba ya bani layin ki mara kunyar yarinya kawai zaki gane baki da wayo idan na kama ki dan na ga rashin kunya yana nema ya kawo kaina. Kit na kashe waye ban bari ya gama faɗin abin da yake faɗi ba dan ba zan iya tsayawa in saurare shi ba. Na ce wannan wani irin fitina ne kuma ina ruwan shi da ni da zai wani bugo min waya wai yana tambaya ta wa mahaifiyar shi ta rasa da ta tafi Zariya gaisuwa. Dan rainin wayo shi ba ɗanta bane bai fi kusa da ita ba wai ni me yaɗi na ma da wa'annan mutanen ne haka da suke son su shigar min rayuwata ina zaune ƙalau shi kuwa ɓangaren shi ji kamar ya same ni faffan lamun mari ya sauke haushi a kaina na raina shaka da yawa ya ja tsaki ya fara laliban lambar mahaifiyarta ce dole ba dan ya so ba ya ji me yasa har abu na faruwa irin haka take nisan tashi da ita duk da ya san fushin da ajiyar ke yi da shi akan fati ne ba komai ba kamar ba za ta ɗauka ba ta ɗauka tare da faɗin salamu alaikum ya karɓa mata a cikin ladabi sai ya fara gaida ita bayan gaisuwa ne ya ce cikin kwantar da murya hajiya na ta an ce an yi miki rasuwa a gida kin tafi yi eh, haka ne na yi rashi amma ni ya shafa ai rashin da amma ni ya shafa ai rashin da nai dan jin dan jin ka bai da wani amfani a gare ni in dai dan danginka na ƙauyen maraɗi ne da ka tafi ko tuntuni Shiru ya yana sauraron zafafin maganar da mahaifiyar shi take faɗa mai. Ta ce wai tukunna ma wani ɗan karambanin ne ya faɗa maka. Na yi rashi a dangi na har kaji duk da na san ba kiran mutane yanzu kake yi ba. Buzuwar matarka da dangin ta sun ishe ka. Hajiya, ki yi haƙuri ni ma a wurin yarinyar nan Yusuf ya jiyo mana. Shi ne na ce ba a faɗa min ba tun da har za ki je Zariya ki kwana biya haka. Ba ƙaramin rashi kika yi ba. Ta ce wace yarinya kenan kake magana a kanta. ya ce yarinyar kika haɗa mu da ita kwanaki maka taho abuja sai dai yarinyar ba ta da kunya ba na gane inda maganar ta ya dosa au khadija kake nufi ko waye ya ce ina ganin sunanta kenan yusuf ya haɗu da ita take faɗa mai yaban layinta na kira ta tana karanta min shirme ta ce ladi ce matar kawunka allah ya karɓa abin shi shine na zo ita Khadijan kuma ta damu da ni ne shi yasa ta san damuwata har ta ji yanzu kai baka ji kunya ba a ce wai har Khadija za ta ji zance na kai baka ji ba haduwarka da yarinyar gabaki baki ɗaya ya canza mana kai da yarinyar ga ɗaya ya canza mana kai kana kotuna makomarka ga Allah ba ni ba ba mahaifinka ba duk kayi watsi da al'amarin kowa kana ganin buzuwa da 'yan uwanta sun ishe ka rayuwar duniya mu ɗin dai da kake gudu ɗin mu ne dai iyayen naka har gobe zance guda ne abin nan da da ka guje da ka guje ma akan shi yana nan yana jiran ka sannan da kake kiran Khadija mara kunya ita ma ka samu ita ma ka sa mata tsanar ne na babu gaira babu dalili saboda saboda ta tafi ƙarfin saboda ta fi ƙarfin matar sannan ka kome zai yi magana ta kashe wayar da ta kyale shi dan shi ya ɓaci sosai da maganar Hajiya ya san akan Fati take wannan fushin haka take wannan fashin da shi haka to shi me ya laifin shi a ciki Hajiya suna gama waya binta ta kira tana tambaya ta ko sun yi waya da Khadija ta ce mama ta ta mama ta ce ta kira ni ta tambaye ni ke na ce kin tafi Zaria an miki rasuwa a can zaki kwana biyu ta ce oho yanzu yayanku ya kira waya wai sun haɗu da Yusuf take faɗa mai a wurin ta suke jin amin rasuwa dan bai da kunya har Khadija ta ji abu ya same ni yana jajantawa amma shi bai ji ba sai ƙoƙarin sanya zagi ‘yar mutane yake wai ba da kunya shi wa ya fi shi rashin kunya yanzu shi da ya nuna mana ba komai muke a gare shi ba sun gama da binta gulme sun gama da binta gulma yana cin binta sai ga kiranta ina shirin kwanciya ya shigo min Bayan mun gama waya da ita na ji raina ya ɓaci, sai a lokacin na gode ma Allah da ban goge nambar shi ba a wayata. Kira na yi har sau biyu bai ɗaga ba sai na tura mishi sako masu zafi na kashe wayar. Dan na san zai gani da safe in ma kwanciya ya yi a lokacin. Hakan ya sa na ɗan ji zafin da nake ji ya rage min da ƙyar bacci ya ɗauke ni a ranar. To masu sauraro a nan za mu dakata. Ku ci gaba da kasancewa da kundin Hausa Novels. tare da ni mai gabatar muku maman al'amin